قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين ka ce masu ya kai wannan manzo da abin da kuke gaugawar nema na azaba yana hannuna da na saukar da shi a kanku a wannan lokaci za a yanke lamarin da yake tsakanina da ku Allah shine mafi sanin azalumai ya san zuwa wani lokaci zai jinkirta masu kuma yaushe zai masu azaba